bebeje wannan ba komai bane sa saboda daman sa kai na ni bolantar ce ba dauka na aka kowai gani na wannan bangaren ya dace har yanzu muna aiki har yanzu bamu samu kungiyar da ta dauki kula da shi ba da lokacin da riski take zuwa tana daukan bebeje to da riski ta barna babu wani furojen da yake daukan bebeje kuma bebeje kamar yanzu a sansani wannan akwai shi da yau wa'ensu suna wulakantar da matansu wani abu in kika gani wallahi sai kin zub da hawaye ya kuke yi idan kuka ji hakan ya faru muna zuwa mu yi sasanto da kyar matan da muke roƙa su maza idan ya kama muna musu barazana kenan wannan abin da kuke za mu iya kai shi gaba wannan bai dace ba a ce namiji yana kama mace yana kasa haka can da da aka yi aure ba a yi wannan jahilcin ba ta yaya yanzu mu da muka zo bayan su yanzu mu kama muna wannan to in muka samu mai hankali namijin yana fita ya bar gidan ita kuma matar saboda arzikin 'ya'ya mu lallaba ta mu ba ta hakuri in muna da wani dan abin da za mu iya bata mu bata in ban mu da shi dai mu ba ta hakuri sai ta tsuguna ta zauna kuma yau din nan idan wata matsala ta tashi suna zuwa su gaya mana to mu inda za mu kai koken kamar yanzu bangaren yaran mu da muka samu kungiyar da take taimaka shi ana samun sauki to an aka samu irin wannan ana samu kin ga shi ma wannan za a samu sauki amma yanzu kwata kwata babu inda muke kaiwa sai dai a junan mu ka manyan mu su zo maza da tijawa su dan yi bayani a dan yi jan kunne wani ana samun sauki wani ku ba sauki sai dai koye ya gudu daga karshe ma namijin ya gudu ya bar iyali. Ana samun faɗe sosai a wannan sansanin? Gaskiya ba a samun faɗe sosai amma wani lokacin ana samu. Tunda yanzu haka ma akwai wanda kotu ta sa shi gidan kasu akan wata yarinya wannan tabbas ni na bada shi kuma an ɗauka kuma ana nema mata haƙƙi. To wani matsaloli kuke fuskanta a tafiyar aikin ku? Matsaloli kawai da muke fuskanta irin kamar misali wanda bai san kan aiki ba kabin ki samo kanshi akwai wahala. Amma in wanda ya san kan aiki ya sani ma zai zo da Dare ya zo ya gaya mana ya ce gashi gashi gashi mu ce to ba a faɗa bakin ni ma in na buɗe na faɗa na ci amanar abu muna rufe bakin mu in ya kai mu gaya musu su kungiyoyin da suka ɗau wannan matsalar mu gaya musu in bai kai mu gaya musu ba za mu kashe wuta an na kashewa ne in ba na kashewa bane gaskiya muna ɗaga sama.